Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum sannunku da sake kasancewa tare da mu a cikin labaran duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin na Standard Boys da ke nan birnin Gusau. Amma da farko ga kanunsu. su. za ku ji cewa sarkin zamfaran anka ya yi kira ga gwamnatoci da su sake nazarin hanyo kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan haka ma hukumar kula da harkokin 'yan sanda ta ƙasa ta sanar da korar jami'anta sakamakon sabawa dokokin aiki ƙungiyar serep ta nemi shugaba buhari da ya dakatar da yi wa 'yan ƙasa da shekaru 17 rijistar amfani da layin waya a bangaren kasuwanci da masana'antunmu kuwa za ku ji cewa babban bankin najeriya ya soke lasisin wasu kananan bankunan kasuwanci 42 a bangaren labaran wasanninmu kuwa za ku ji cewa mai horas da wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta lead ya ce ƙungiyar ba za ta yi watsi da yadda take buga wasan ta ba a labaran ƙasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa bayanai sun nuna akwai manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa a cikin ƙungiyar boko haram a ƙasar kamaru yanzu kuma ga labarun bi da bi wanda ni nura ibrahim dosara zan karanto muku shugaban majalisar sarakunan jihar zamfara mai martaba sarkin zamfara anka alhaji attahiru ahmad ya yi kira ga gwamnatocin kasar nan da sake nazarin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a duk faɗin ƙasar sarkin ya yi wannan kiran ne a ranar asabar da ta gabata a lokacin da yake tsokaci akan harin da wasu 'yan ta'adda suka kai akan tawagar sarkin kiyawa na kauran na moda akan hanyar zariya zuwa huntuwa wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda uku da dogarai biyar waɗanda ke cikin tawagar tasa alhaji attahiru ahmad ya ce wannan al'amari na ta'addanci yana son ya fi ƙarfin hukuma inda har yanzu waɗannan 'yan ta'adda suna ci gaba da gudanar da kisan mutane akan hanyoyi ƙauyuka da garuruwa a kowane lokaci wakiliyarmu rahama ibrahim na dauke da ci gaban wannan rahoto a dangane da shirin sulhu wanda gwamnan jihar zamfara alhaji bello matawalle yake aiwatarwa basarakin ya ce babu bukatar a tattauna da mutanen da ba su da wani dalili na aikata ayyukan ta'addanci ya ce waɗannan 'yan ta'adda ba su da wani dalili na aikata waɗannan munanan ayyukan kuma masu laifi ne waɗanda aikinsu shine fashi da makami jikkata mutane da kisan bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saboda haka babu wani dalili na yin sulhu da su. Sulhu kala-kala ne. Sulhu da mutanen da ke da dalilin yin bore. Ka gane inda a ce suna magana hurumi ko wani abu an taɓa ɗaya eh, suna da amma waɗanda ba su dalili. Barayi ne waɗanda in suka je nan su je nan su sato ba su da wani hujja in ka ci mai adadin sun zamfara ba su gane ma dalilin an taɓa su ko wani abu. Saboda ka barayi ne sun saba da sata da kashe-kashe so waɗanda kaga ana magana sunan ba da su ake magana ana magana da waɗanda ake ganin suna kusa da su a faɗa musu su ja kudin su bari amma ba da su ake magana irin su din da ake tsammani domin babu abin da kai dalilin da za ka yi magana sasanta da barawo da ɗan iska wanda yake ba ya da hujja illa ya kashe ya amshi dukiya ya kashe ya amshi dukiya ba tausayi ba imani so irin wannan ba ba su ake magana ba basarakin ya ce ya kamata a tunkare su da karfin hukuma kuma idan har ba a yi hakan ba za su ci gaba da aikata waɗannan ayyukan da manufar sun fi karfin hukuma rahoton kenan rahama ibrahim dosara labaran svtv shugaban hafsan sojin ƙasar nan lutanar yusuf tukur buratai ya kaddamar da sabon masaukin baki a birnin gusau yusuf tukur buratai wanda shugaban sashen gudanarwa da tsare-tsare ms aliyu ya wakilta ya bayyana kaddamar da wannan wuri da shugaban hafsan sojin kasar ya yi abin a yaba ne ya kuma gode ma shugaban hafsan sojin ganin yadda ya ba da damar aiwatar da wannan aiki a garin gusau ya ce aiwatar da aikin na ɗaya daga cikin bukatocin da ya nemi a aiwatar a jihar zamfara a cewar shugaban yaƙi da ta'addanci na operation hadarin daji aminu bande ya ce gina wannan masaukin baki a jihar zamfara zai taimaka matuka wajen samar da ayyukan yi a jihar manjewa janar aminu bande ya nemi hukumar gudanarwa ta masaukin bakin da ta yi amfani da wurin ta hanyoyin da suka kamata mutanen da suka halarci wannan wuri sun hada da gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad matawallan maradin wanda kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida alhaji abubakar muhammad dauran ya wakilta sauran sun hada da mai martaba sarkin katsinan gusau alhaji ibrahim bello wanda magajin sabon garin gusau alhaji halilu ya wakilta da kuma sakataren dindindin a mahaikatar harkokin kasuwanci da masana'antu ta jiha da dai sauransu rahotanni daga jihar katsina sun bayyana cewa jami'an tsaro sun yi nasarar dakile wani yunkurin sace wasu 'yan makaranta a jihar wannan yunkurin satar ɗaliban dai na zuwa ne kwanaki biyu bayan nasarar ceto wasu 'yan makaranta 343 waɗanda aka sace daga jihar tun a ranar juma'a 11 ga watan disamban shekarar 2020 wannan al'amari ya kara bayyana matsayin taɓarɓarewar harkokin tsaro a yankin arewacin najeriya inda ƙungiyar mabiya addinin kirista ta najeriya da kuma shugaban ƙasar amurka donald trump ke zargin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ƙoƙarin mayar da ƙasar a ƙarƙashin tsarin addinin musulunci wakiliyarmu sumayya ibrahim na ɗauke da ƙarashen wannan bayani manema labarai sun gano cewa al'ummar musulmi da kuma malaman addinin musulunci ne ke fuskantar ayyukan ta'addanci da kungiyar boko haram da kuma sauran kungiyoyin ta'addanci da ke gudanar da ayyukansu na ta'addanci a yankin arewacin kasar najeriya wannan yunkuri na daya ranar asabar ya faru ne a garin dandume kimanin kilomita 64 daga garin kankara inda aka yi awo gaba da ɗaliban makarantar gwamnatin jihar a satin da ya gabata mai magana da yawun hukumar 'yan sanda a jihar katsina sp gambo isa ya ce 'yan ta'addan waanda wani faifai bidiyo ya tabbatar da mayakan kungiyar boko haram ne sun sato wasu mutane hudu da shanu da dama ne kafin su haɗu da waɗannan almajirai waɗanda suka dawo daga wani biki Jami'an 'yan sandan da kuma ƙungiyoyin tsaro na farin kaya ne suka yi nasarar kwato waɗannan yaran bayan wani musayar wata a tsakanin su da 'yan ta'addan awal salihu wani daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun 'yan ta'addan ya bayyana cewa suna kan hanyar su ne daga wani bikin maulidi ne a garin unguwar al'asim ne a lokacin da 'yan ta'addan suka zagaye su su maye da sauran labaran sbtv gusau tsohon babban hafsan sojin kasar nan janar kenneth manema mai ritaya da wasu manyan hafsan soji da ke cikin aiki sun fara kokarin dakatar da shari'ar da suke fuskanta da hukumar hana cin hanci da rashawa ke gudanarwa a kansu hukumar ta efcc ta kama su ne da laifin sa hannu wurin karkatar da kuɗi naira miliyan dubu goma sha uku da miliyan takwas daga cikin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta ware domin samarwa sojoji makamai waɗannan jami'an soji da ke akan aiki su ne shugaban sashen kuɗi na kasafi manjo janar ao adetayo da kuma tsohon darakta na kuɗaɗe na asusun hukumar sojin ƙasar nan brigadier janar rjod hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta ba da sanarwar dakatar da manyan jami'anta guda hudu daga bakin aikinsu haka ma hukumar ta ba da bayanin rage ma wasu manyan jami'an biyu matsayi da kuma tsawatarwa ga masu ƙoƙarin aikata hakan haɗi da hukunta jami'an guda hudu hukumar ta yanke ɗaukar wannan mataki ne bayan wani zama da ta yi a karo na goma wanda shugaban hukumar misiliu smith ya jagoranta wanda aka cimma matsaya a ranar juma'a 18 ga watan disamban shekarar nan da muke ciki fauziya ibrahim na dauke da ci gaban wannan rahoto an kori wani babban sufurtandan 'yan sanda sakamakon rashin gaskiya da kuma sabawa dokokin aiki sai kuma wani sufurtandan da aka kora a bisa laifin hada baki da wasu mutane hudu domin sata wasu kayayyaki daga injinan bada hasken wutar lantarki hukumar za ta gabatar da jami'a a gaban shari'a domin a hukunta su kamar yadda doka ta tanada. daga cikin jami'an da aka kora akwai guda biyu masu mukamai mataimakin sufuritan 'yan sandan ƙasa bayanai sun nuna cewa mukaddashin sufuritan na 'yan sanda ya jagoranci wata tawaga ne da ta nasarar kama wasu motocin ɗaukar kaya guda uku waɗanda ke dauke da harsashe dubu ɗari uku da ake tuhuma an yi fasa su ne daga jamhuriyar benin zuwa cikin najeriya bayanai sun kara da cewa jami'an 'yan sandan su ajiye waɗannan motoci ne a wani ofishin 'yan sandan har na tsawon kwanaki uku ba tare da aikawa da rahoton kama su ba a maimakon haka babban subritan da na 'yan sanda ya aika da wata takarda mai bayyana cewa ya raka waɗannan motoci da waɗanda ake tuhuma zuwa ofishin rundunar yaƙi da fasci da makami da ke lagos da manufar sakin su ba bisa ka'ida ba amma asirin ya tuno ne a lokacin da jami'an soji na wani shinge suka dage da cewa sai sun bincike kayan da ke cikin wannan mota ƙarshen rahoton kenan Fazia ibrahim labaran svtv hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa ta sanar da ƙarin girma ga jami'an hukumar kimanin su 2,800 jami'in hulɗa da jama'a na hukumar mr bc kazim ne ya bayyana hakan a wani jawabi da yawa manema labarai a ranar alhamis inda ta gabata a birnin abuja inda ya ce hukumar ta ba da tabbacin a yi wa jami'an nata ƙarin girma biyo bayan wani rahoto da kwamitinta na gudanarwa ya gabatar ga fatima ibrahim ɗauke da ci gaban wannan bayani Mr. Kazim ya bayyana cewa jami'ai 435 aka yi wa ƙarin girma zuwa mukami na gaba. Manyan sifetoci 769 da kuma muƙaddashin masha guda 1,676 da aka yi wa ƙarin girma zuwa mukami na gaba. A cewarsa cikin jami'ai 435, 33 daga cikinsu sun samu ƙarin girma daga mukamin manyan kwamandoji masu kula da hanyoyi zuwa kwamandoji masu kula da tituna. a inda jami'ai sha biyar suka samu ƙarin girma daga babban sufurtanda masu kula da hanyoyi zuwa babban komanda masu kula da tituna a inda jami'ai saba'in da uku suka samu karin girma daga kwamanda masu kula da tituna zuwa sufurtanda masu kula da tituna mr kazim ya bayyana cewa ƙarin mukamin ya fara ne daga ɗaukar gwajin lafiyar jami'an da gwajin kuzarin su da kuma gudanar musu da tantancewa ƙarshen rahoton kenan fatima ibrahim labaran svtv jam'iyyar adawa ta pdp ta sake jaddada ƙudurinta na cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar nan sakamakon matsalar tsaro da ta kici ta cinyewa a ƙasar wanda aka bayyana gazawar jami'an tsaro wajen kawo ƙarshen wannan matsalar shugaban jam'iyyar na ƙasa mr uche skandas ne ya bayyana haka a wata takardar jawabi wanda mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai na jam'iyyar mr ak ebonyi ya saka wa hannu a ranar alhamis inda ta gabata ne dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa kokarin da jami'an tsaro ke yi na shawo kan wannan al'amari na taɓarɓarewar harkokin tsaro a faɗin ƙasar nan na ci gaba kamar yadda ya kamata shugaba buhari wanda ya magana ta bakin mai bashi shawara kan harkokin tsaro baba ga na munguno ya ce yana sa ranar shugabannin hukumomin tsaro da su himmatu wajen gudanar da ayyukansu bayanin shugaban kasar ya zo ne jim kaɗan bayan an samu nasarar kubutar da ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya da ke rikere ta garin kankara da ke jihar katsina a ranar 11 ga watan disamba da aka yi garkuwa da waɗannan ɗalibai ƙungiyar nan mai rajin kare haƙƙin tattalin arziki da sauran al'amuran rayuwar al'umma serap ta nemi shugaba buhari da ya dakatar da aikin nan na yin rijistar lambar shaidar zama ɗan ƙasa da kuma barazanar rufe layukan wayoyi a ƙarshen wa'adin da aka ware domin yin hakan a wani jawabi da kungiyar ta gabatar ta nemi shugaban ƙasa da ya umarci ministan ma'aikatar sadarwa alhaji isa ali fantami da kuma babban darakta a hukumar rijistar zama ɗan ƙasa alhaji aliyu abubakar da su dakatar da wannan tsarin da suke ƙoƙarin yi Ƙungiyar ta Serep ta bayyana cewa wannan shiri ga 'yan Najeriya ana iya samun sa a wurare daban-daban kamar ta lambar tantancewa ta bankuna ko kuma lasisin tuki ko ta hanyar sha'anin fansho na ƙasa da ƙasa da kuma katin zaɓe amma sai dai jaridar da defender ta bayar da rahoton shugaba buhari ya bayyana matsayinsa kan yadda zai yi amfani da hukumar yi wa 'yan ƙasa rijista wadda ya gada a shekarar 2015 ta hanyar hada bayanan 'yan kasar nan a cikin tsari ɗaya ta hanyar lambar shaidar zama ɗan ƙasa. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana rashin jin daɗinsa game da rasuwar Farfesa Habu Galadima, tsohon darakta a ma'aikatar koyon dabarun mulki, inda ya bayyana shi a matsayin mutum mai ƙoƙari da ƙwazo wajen harkar ilimi da dai sauran fannoni. Shugaba Buhari a lokacin da ya mika saƙon ta'aziyyarsa ga iyalan mamacin tare da 'yan uwansa da daukacin al'ummar jihar nasarawa ya bayyana mamacin a matsayin mutum haziki wajen ganin kokarinsa na samarwa da 'yan jihar ilimi mai tasiri shugaba buhari ya kara da cewa mutuwar farfesa galadima babban rashi ne ga al'ummar jihar ya roki allahu subhanahu wata'ala da ya gafarta mashi ya kuma yi masa sakamako da gidan aljanna cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta sanar da samun mutane 920 waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da ƙwayar cutar annobar corona a faɗin ƙasar nan adadin ya zama shine na uku mafi yawa a rana ɗaya tun lokacin da cutar ta ɓulla a farkon shekarar nan haka kuma adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a dalilin kamuwa da wannan cuta ya kai kimanin mutum dubu da biyu goma sha 1,218 adadin mutane ɗari tara da ashirin na ranar asabar ya haura mutane 806 da aka ba da rahoton cewa suna ɗauke da cutar corona a ranar juma'ar da ta gabata wakiliyarmu rafi'a mai nasara na da ci gaban wannan bayani tun a farkon watan disamban nan na shekarar nan an ta samun karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar corona a najeriya a wannan satin kawai an ta samun adadin da ya zarta kwanakin da suka gabata a ɗayan hannun kuwa hukumar 'yan sanda a jihar lagos a karkashin jagorancin kwamishinar hukumar cp hakim musu ta tarwasa mutanen da suka halarci wani gidan shakatawa mai suna kubana a unguwar ikeja a ranar asabar da ta gabata tare da rufe gidan shakatawa a dalilin kiyaye dokokin hana yaduwar annobar corona wannan al'amarin da ya afu da misalin karfe goma sha da minti 48 na dare an samu tabbacinsa daga sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar lagos mr boyega a Kosile da kuma mataimakin na musamman a kan harkokin watsa labarai mr gawat jibril rufe waɗannan gidajen shakatawa ya faru ne kwana ɗaya bayan gwamnan sawun olu wanda gwajin ya nuna yana ɗauki da cutar corona ya haramta dukkan bukukuwan har sai zuwa nan gaba rafi'a mai nasara labaran sbtv yanzu kuma ga Hauwa Muhammad dauke da labaran kasuwanci da masana'antu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran kasuwanci da masana'antu. Babban bankin Najeriya ya rusa wasu ƙananan bankunan kasuwanci guda 42 tare da sauke lasisinsu na gudanar da kasuwanci. Hukumar kula da kudaden ajiya na bankuna ta ƙasa NDIC ta bayyana hakan ne a lokacin wani jawabi da ta gabatar wa manema labarai. Tana cewa za ta fara duba ƙorafe-ƙorafen masu ajiya a bankuna daga ranar Litinin 21 ga watan Disamba na shekarar 2020. Hukumar ta NDIC ta fara biyan mutane kudadensu na ajiya a duk faɗin ƙasar nan. Labarin kenan, Hawa Muhammad, na baku lafiya. yanzu kuma zan sada ku da abokin aiki na nazifi abubakar zaki domin ya karanto muku labaran wasanni na gaida malam nura Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a dandalin labarun wasanni na gidan talabijin na Standard Voice inda za ku ji cewa mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta kasar Ingila Marcelon Bielsa ya ce kungiyarsa ba za ta canja salon yadda take taka leda ba. duk da kashin da ta sha a hannun kungiyar manchester united a karawar da suka yi a filin wasa na old trafford karawar ta ranar lahadin da ta gabata inda kungiyar list ta sha kashi da ci shida da biyu kuma ya kasance kwallo ta talatin da aka jefa a ragar kungiyar a kakar firimiya ta wannan shekarar. kuma wannan ne karo na farko da aka saka kwallaye shida a cikin ragar wata kungiyar da mai horaswa yake jagoranta tun a shekara ta 1992 Marcelo Bielsa ya ce salon wasar na kungiyar na kunshe ne a cikin kai hari da samar da kariya kuma lokacin da suka rasa kwallo za su yi sauri su koma a kan tsarin tsaro. Kungiyar kwallon kafa ta lins ta ci gaba da jajircewa inda ta saka kwallo a ragar Manchester United a zango na farko na wasar kafin masu masaukin baki su riƙe matsayinsu a cikin zagaye na biyu. Labarun wasannin kenan. nazifi abubakar zaki mu haɗu a lokaci na gaba to a gaida nazifi abubakar yanzu kuma sai kasashen ketare bayanai sun fito karara da ke nuni da akwai wasu manyan 'yan kasuwa haɗi da 'yan siyasa da ke ɗaukar nauyin ƙungiyar boko haram a ƙasar kamaru bayanan na zuwa ne bayan an cafke wani tsohon ɗan majalisa a ƙasar ta kamaru wanda yana daga cikin mutanen da ke ɗaukar nauyin samarwa ƙungiyar kayan aikin ayyukan ta'addanci. mijin yawa bakari wanda shine gwamnan da ke kula da yankin kan iyakar arewacin kasar nan ya ce a cikin watanni biyu da suka gabata kungiyar ta boko haram na samun goyon baya matuka a yankin ya ce akwai masu taimakawa kungiyar ta boko haram wajen kai musu kayan abinci da kudade domin sayan makamai sai dai mr bakari bai bayyana ko mutane nawa aka kama da wannan laifi ba to amma kafafen watsa labarai sun bayar da rahoton cewa jami'an soji sun kama wani tsohon dan majalisa balama balla akan yana daga cikin masu taimaka ma kungiyar ta boko haram kuma a halin yanzu yana tsare a garin mora da ke arewacin kasar duka-duka iyakacin labarin kenan amma kafin in yi sallama da ku ga bitar kanunsu. mun ba ku labarin cewa sarkin zamfaran anka ya yi kira ga gwamnatoci da su sake nazarin hanyoyin kawo ƙarshen ta'addanci a dukkanin fadin ƙasar nan kun ji labarin cewa hukumar kula da harkokin 'yan sanda ta ƙasa ta sanar da korar jami'anta sakamakon sabawa dokokin aiki haka ma kun ji cewa kungiyar serep ta nemi shugaba buhari da ya dakatar da yi wa 'yan shekaru goma sha bakwai rijistar amfani da layin waya a bangaren kasuwanci da masana'antunmu kuwa kun ji cewa babban bankin najeriya ya soke lasisin wasu ƙananan bankunan kasuwanci guda 44 a labaran wasanninmu na yau kuwa kun ji cewa mai horas da kungiyar ƙwallon kafa ta lead ya ce kungiyarsa ba za ta yi watsi da yadda take buga wasanta ba a labaran kasashen ƙetare kuwa kun ji cewa bayanai sun nuna akwai manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa a cikin kungiyar boko haram a ƙasar ta kamaru a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullun alhaji ibrahim garba tunau da kuma shugaban sashen hausa lawal ismaila galadima a madadin su duka ni nura ibrahim dosara da na karanto nake cewa mu kasance cikin amincin allah